الرحيم الله يغفر لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يحملون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يحلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora cikin darasinmu na addu'a wal dawam wadda a cikin satin da ya wuce muna cikin wani fasali da aka mishi take da min asari ma'asi daga cikin ta'asiri na kafin Allah fasalin farko da muka yi a satin da ya wuce shine kallon afiru zambo ilhali ma'ana kafin Allah ba lallai ne tasiri a lokacin da aka yi sabon Allah ba ma'ana sabon Allah yakan zama bashi akan mai sabon Allah kamar yadda muka karanta idan mutum ya saba ma Allah kamar ya ci bashi wani a daren da ya sabi Allah a daren zai ga ukubar sabon Allah wani yakan biya bashin wannan sabon Allah bayan shekara arba'in ma da aikata wannan aikin fasali na biyu Shi shine ta'asirin sabon Allah ma'ana idan mutum ya saba ma Allah to wannan saƙon Allah yakan bar mishi wani guba a jikinsa yakan bar mishi wata cuta a jikinsa wadda wannan cutar za ta yi ta bibiyansa tana damunsa a cikin rayuwa kuma ba ita ba ce hukubar biyan bashin wannan saƙon Allah jama'a mun fahimta muna ba da misali misali annabi adam alaihi salatu wassalam sai aka ce kar ya ci itaciya sai ya ci itaciya to da ya ci itaciya sai ya roki Allah sai ya yafi to dama makayin ukubar da Allah zai maka na sabon Allah shine ka tuba ba ka janye ka koma zuwa ga Allah to makarin sabon Allah dama tuba to daga lokacin da ka roki Allah tuba kan da ka roki Allah gafara ya gafarta maka to duk abin da zai biyo baya na awalakanta ka to kuma ba zai same ka ba annabi yunus alaihi salatu wassalam bayan ya faɗa cikin kifi kifi ya haɗe shi to da yayi kudin tijifari yayi ta tuba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah sai ce fa laula annahu kana minal musabbihin da labisa fi batnihi ila yawmil asul in ma dun tasbihi da yayi kai da neman gafara da afuwa ba da yayi ta zama a cikin cikin kifin Allah yake to sai muka fitar da shi fa nabaznahu bil araki wa huwa sakin sai muka sa kifin ya jefo shi ya amayar da shi ba shi da lafiya to yanzu ka tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah an dade wannan koron da ya fada cikin jama'a mun gane ko to ta'asiri kuma shine abin da yake bibiyar ka yanzu duk abin da muke cikin rayuwar duniya ta'asirin wancan cin ikakan ne shi yasa lokacin da Allah yake ma annabi Adam ya san ko duniya ya san shi daga aljanna Allah baka yaji bane yake na ya magana bai kare bane yake magana ya kare fa talaqa Adam bi rabbihi kalimatin fa taba alayhi Allah yake Allah ya yaji annabi Adam da nan Qur'ani Allah ta yaji Allah ya yaji amma dai sai da ya dawo sai ya yi ruwa ya kare wanda yake cikin aljanna to ga wannan wato ta'asirin to duk lokacin da ka sabi Allah kafin yana bar maka baya da kura yana bar maka baya da kura daga ciki na farko shine Allah na haranta wa mutum ilimi mai albarka duk abin da zai karanta dama rayuwa abin da ke mata jagoranci wahayi ba abin da yake iya ta'asiri akan rayuwar mutum in ba wahayi ba ko cewa da ake ayi shari'a ayi shari'a ayi shari'a a'a babu wata doka da za a yi wa ɗan adam ya iya gifin dan adam in ba ba yadda ka ga wani ya kware a harkar technology zai iya zama ne in kiro jirgin sama jirgin sama ya tashi haka wani ya ce da basira a kan sata yadda ka ga wani zai yi tunani ya kirkiro zai wannan kana nan ka yi magana da wanda yake ingila to yadda yake da wannan basiran haka wani yake da kwarewa akan kisan kari. saboda ka ɗan adam duk abin da kake da shi na baiwa akwai wanda yana da baiwa da zai warware abin da kai. to abin da ke iya kure shi wahayi abin da ke iya kure mishi gudu wahayi abin da Allah ya saukar to nan ya fi ƙarfin tunanin mutum jama'a abu na biyu shine Allah na haramta mishi arziki mun yi bayani akan arziki shine abin da Allah zai baka ya zan maka rufin asiri ya zan maka sutura duniya da lafiya abu na uku daga cikin ababen da sabon Allah ke haifar wa ɗan adam shine washatu ya jidu al'afi bai na hu wa bainan Allah damuwa da zai dinga samun kunci tsakaninsa da Allah wanda karshe wannan kuncin zai ci gaba da damunsa a zuciya wanda malam yake in za a haɗa mishi duniya da abin da ke cikin duniya ba zai iya kusar mishi da wannan washa da ke ransa ba har malam yake cewa babu wanda zai fahimci wannan karatu sai wanda yake ga rayayyar zuciya yace amma wanda ya mutu don an tsaga shi da aska ba zai mai zafi ba ma'ana wanda zuciyarsa ta mutu to shi bai jin wannan raɗaɗi da zofin da ake fi na sakon Allah saboda me yasa saboda zuciyarsan ta riga ta gane shi amma wanda mutumin kirki ne shi idan ya tafi Allah ya san abin da yake yakan samu fitina da kunci da rashin nutsuwa mafi munin abin da zai hana shi zaman lafiya ya saba ma Allah ya samu dace to sai ma da yake wa minha alwahsha allati tahsulu bainahu wa bainan nas to kuma sai ya fara samun wannan damuwar tsakaninsa da mutane yanzu ya afku tsakaninsa da wanda ya halicce shi Alakarsa da Allah ba su da kyau akwai damuwa a zuciyarsa game da alakarsa da wanda ya halicce shi malam yace alwahsha allati tahsulu bainahu wa bainan nasi sannan kuma sai wannan damuwar sai ta fara afkuwa tsakaninsa da mutane tsakaninsa da mutane wala siyama ahlul khairi minhum kai musamman ma mutanen alkhairi cikin mutane mutanen kirkin su zai fara samun wannan washa din zai fara samun wannan damuwar tsakaninsa da mutanen anguwa tsakaninsa da mutanen gari tsakaninsa da al'ummarsa malam yace musamman mutanen kirkin al'ummar wannan washa din zai jibta tsakaninsa da su fa innahu yajidu wa hasakan bainahu wa bainahum zai dinga samun wannan damuwan kaninsa da mutanen kirki ba su su barke a rasar su inda za a ce ya nuna wa ya fi kowa alkai su zai nuna amma ba zai ya alaƙa da su ba zai yace alaƙa da su inda za a ce wane ne ya fi amana waɗannan mutanen ne wane ne ya fi kirki a cikin mutanenka wannan mutane mutanen zai nuna su amma ba zai yadda wata alaƙa da shiga tsakanin da su wa ma ƙauyen wa wahshat tun lokacin da wannan damuwan ta ƙara ƙarfi a ransa ba ku da minhu wa min masajisatihim to zai ƙara nisa da mutanen kirki da majalisinsu yanzu idan anguwa akwai kirki da wuri za ka samu sun shekara goma ko hannu ba su da malamin anguwarsu ba ba zai yi tafi alaƙa shi to wannan wasa ɗin duk abin da ke alaƙa da Allah duk abin da ke alaƙa da addinin Allah ba zai yarda su yi alaƙa da wannan abin wannan damuwar ba za ta bashi ya samu nasuwa ba yanzu haka idan da mutum ba mutumin kirki ba ne ba su ne ba da kirki halin halinsa ba yi da kirki duk lokacin da ya ko a hanya ya kyamu da mutane ke ci to ba zai nasu ba sai sun rabu ba zai samu nutsuwa ba sai sun rabu da su to wannan tafan Allah saboda yanzu an shigo da shi masallaci an shigo da shi makaranta an shigo da shi inda ake karanta Qur'ani shi kuma dama inda ya dace da cikin sinima ko stadium ko wani wajen fati to ana kawo su wannan gurin to zuciyar za ta dinga samun wannan damuwar za ta dinga samun wannan damuwar za ta dinga samun wannan damuwar shi yasa yanzu inda za a samu mutum Allah ya sauke manemin mata ne mazinaci ne ko mai shaye-shaye da makamantarsu a mishi wa'azi wa'azin ya rasa shi akan shaye-shaye ko akan neman mata in wa'azin ya shiga cikin yau da zai mace ba zai barci ba saboda ya zinka tunani ya za a yi tuba ya za a yi Allah ya ya za a yi shi ma ya wannan harkar da makamantarsu to yanzu zuciyar ta dan fara rayuwa kenan to za ka fara kyamar abin da ke cikin ta to daga inda kuma ya sake dan lafawa na narke duk sake dawa noma malam yace wa kullama qawiyat tilka alwashatu duk lokacin da wannan damuwar ta karfafa a zuciyarsa babu da minhum to zai ƙara ne tantan mutanen kirki wa min da kuma zamantakewa da su wa ma. wa الانتفاع وظلم بركة الانتفاع بهم sannan sai a haramta mishi albarkar amfanuwa da su domin zama da su akwai alkhairi akwai fa'ida to malam ya sanadiyar karfin wannan wasa din sai ya nisanci mutanen keki sai ya nisanci zama da su to daga lokacin sai ya zama an haramta mishi albarkar su da albarkar zama da su wa karuba min hizbi shaitan saboda haka sai ya fara kusa da jama'ar shiga daga lokacin da kaje mutum bai alaka da mutanen kirki to ya fara alaka ne da mutanen mutum so gwargwadon nisan ka da mutanen kirki gwargwadon kusancinka da mutanen banza haka annabi ya buga misali wacce ce zama da mutanen kirki da wacce ke zama da mutanen banza annabi ya ce mai zama da mutanen kirki kamar wacce yake zama ne da mai sai da turare annabi ya ce ko dai ka saya ko dai ya san maka ko bai ba ka ba annabi ce za ka fi kanshi in kuna tare to albarkar zama da mutumin kirki annabi ya ce wanda ya yi aboki da mutumin banza kamar ya yi aboki ne da mai hura gaji. annabi ya ce ko dai ya kona maka tubanta ko ya kasa wani gawayi warin hayaki ya dame ka haka ne ko annabi ya ce ko ka warin da ba ba da daɗi ma'ana dai dole ɗayan biyun nan sai ka cutu da Allah bai kawo na uku ba ko dai ka zauna da wannan ne ko ka zauna da wannan sau da in ga mutum bai zaune a nan to yana zaune ne wa qaruba min hisbi shaytan saboda ka sai da kutanci zuwa ga jama'ar shaytan bi kalli ma bauda min hisbi rahman gurgudan nisan sa da jama'ar Allah to gurgudan kusancinsa da jama'ar shaytan wa takwi hadhihi wahshat wannan damuwa da suke ransa za ta ci gaba da karfafa wannan sabon Allah da ke ransa zai ci gaba da karfafa hatta ta ta hakan har ta mamaye shi gaba da fataqahu bainahu wa bain imra'ati sai ta fara afkar da adawa tsakanin su da matar wannan washa ne sai ta shiga tsakaninsa da kowa dama kiyayya ta farko adawa ta farko tana faruwa ne tsakanin Allah da bawa daga lokacin da alakar ta ta yanke tsakaninsa da Allah to alakar Allah sai ya raba ta da kowa sai ya raba ta da kowa ma shi yasa yanzu inda za a je a kawo dan wiwi ko a kawo dan sara suka a bi gida gida ana ba su ta ba gidan da za su ba. gidan da za su ba, kawai sai in lashi wanda su ba yadda suka iya amma a ba ku shi fi sabi da sani ya rafi da shi to wannan wannan ta fara yin tun da ba da alaƙa da Allah to Allah ba zai bari ko da gidan wani ɗan wuyin a ga ɗan wuyin da rai da shi to da kake sai wannan alaƙa ta fara yankewa tsakaninsa da matarsa wannan washa ɗin idan yi ƙarfi ta mamaye shi to sai ta afku tsakaninsa da matarsa wa waladihi wa aqaribihi sai ta fara afuwa tsakaninsa da ɗansa da ɗan uwansa ne. wata ran sai daga ƙannansa mata ƙannansa mata su suke haɗa kuɗi a yi savings exactly ƙannansa mata wanda shi zai mutu faɗa ya zama musu uba sai daga da su ake haɗa kuɗi ana karɓo shi a wajen kansa to yanzu ita in ba dole ba za su yadda wannan ya zama yayan ta ne za su yadda zama 'ya'yanta. ta wa aqaribihi haka da dan uwansa rajul wa bainahu wa bain nafsihi to kuma wannan washa din sai ta fara afkuwa tsakanin kansa da kansa da kansa da kansa kana ganin shi ne kawai shi kansa baya jin daɗin kansa eh, shi kansa baya jin daɗin kansa ba wai yanzu babansa ne baya jin daɗin kansa ba wai mutanen anguwa ba su jin daɗin kansa ba wai a'a shi kansa bankin da rinka fakaram min nafsi za ka shi kansa yana da kyama na kansa da kansa yana da damuwa akan kansa da kansa wa kana ba'd salaf wani daga cikin magabata yake cewa inni la a'asillaha nakan sabi Allah ma'ana nakan yi laifi fa ara zalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati sai na ga sakamakon laifin da na yi a halin matata ko halin dabba na yace tun lokacin da na ga ta fara tawaye yace to ni nake iya ma gane ni tawayen da na yi wa Allah haka al-Imam Ahmad wani rukuya da yake yace ma jinnun ka fita a cikin marar lafiyar nan ko in kuje ka sai yace a'a ana gafar samaran ai ba cikin mara lafiya suka ce mu bari ba in kasar iraki ta ce mu bari ba za mu bari ya ce ai duk wanda ya yi wa Allah da'a dole abubuwa su ya ce eh, yace dole abubuwa su ya yace to na kan gane sakamakon laifina a halin ta. ko a halin dabba wani na daga cikin ƙurar da saɓon Allah ke bari wa mutum a baya ta asirin saɓon Allah da asirin umurihi alaihi shi ne tarkewar al'amuran duk abin da zai shi zai yi abun ne da wahala wannan na daga cikin ta asirin saɓon Allah ƙurar da zai bar maka in kana saɓa ma Allah duk abin da za a yi shi a sauƙi to kai in ka tashi yin abin wallahi sai ka sha wahala kafin kai abu Wani min hada da cikin da asiru umurihi alaihi shine wahal wahaluwan al'amuran sa akan duk lokacin da mai saba Allah ya tashi zai yi wani abu to abun zai zo mishi da wahala fa la yatawajjahu li amri illa yajiduhu mutlaqan dunahu ba zai taɓa fuskantar wani al'amari da yake so yi ba ba sai ya samu abun a kone da bari a kule gabaninsa zai samu kofar da zai aiwatar da abin tana rufe au mutaassiran alayhi ko kuma ko da bai same ta a kule ba to zai samu kafin ya cimma abin sai ya sha tsananin wahala malam ya ce wa hada kama anna man ittaqillaha ja'ala lahu min amrihi min amrihi yusran haka al'amarin yake kamar wanda duk wanda ya ji tsoron Allah Allah kan sauƙaƙe mishi al'amuransa duk abin da ka gana da wahala a cikin mishi to mai tsoron Allah in ya fuskanci abin sai zo mishi mutum sai ke mamaki yadda abubuwan shi suke yiwuwa shi haka ne wa man yattaqi Allah yadda Allah wani min amrihi yusran Allah yake duk da ya tsare da na so zan saka mishi al'amuran su dinga zuwa da sauki idan ya tashi cimma wani abu sai kai mamaki kai a cikin sama da shekara biyar kana kokarin da yi kuma shi a sati da yake shi Allah yi shi to malam yadda wanda ya tsare dokokin Allah Allah ke sanya sauki cikin gudanar al'amuransa kamar tsatsalar takawa to haka kuma duk wanda ya yi watsi da takawa ya yi watsi da tsoron Allah ja'ala lahu min amrihi usura? to Allah sai sanya mishi tsakanin wajen yiwuwar al'amuransa jama'a ai ko dan waɗannan bai kamata mutum ya rungumi kafin Allah to haka duk wanda ya watsi da tsoron Allah ya ɗauki bin dokokin Allah ba komai ba ne? ya saba ma Allah ba komai ba ne? da ana da kokin amri usra to Allah sai sanya mishi tsanani a cikin gudanar al'amuran wa ya lillah wa ya lillah min adab malikin sai ya abin mamaki كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه يا يداء bawa? ya samu ƙofofin alkhairi da maslahohi na rayuwarsa dukansu kolallu an toshe su ga barinsa wa turkuwa muqsiratun alayhi hanyoyin da zai bi ya cimma alkhairinsa hanyoyin da zai bi ya cimma maslahohin rayuwarsa sun wahaltu gare shi wa huwa la ya'lam min aina qutiya sannan kuma bai san ta inda za a zarce ba wannan kofar ba malam ce wani wahala wani daɗin rayuwa wannan yake duk wata kofar alkhairin rayuwa sai Allah ke a kule ta gaba da kowa zai wuce amma shi ba zai wuce ba wa turkuha muqtiratun alayhi hanyoyin alkhairi da maslahohi na rayuwarsa suka hanyoyin sun wahaltu da barinsa ma'ana an wahalar da su wajen cin musu malam yake wa huwa la ya'lamu min aina utiya kuma bai san takina za a rike ba wannan ba ga su a kule bai san takina na mabudin da za a bude yake ba ga su sun wahallu bai san hanyar da za a bi a su a sauki ba ba da ce wannan mutum ta yaya zai ji daɗi a rayuwar to ɗaya daga cikin illar da kafan Allah ke haifarwa mutum shine dukkan kofofin alkhairinsa sai Allah ya sa a toshe su gaba duk hanyar da zai bi ya cimma wata maslaha a rayuwarsa to sai Allah ya tsanantar da hanyar yadda zai wahantar da shi kafin ya rufi wannan ba wa ha malam yace daga cikin ta'asiri na sabon Allah zulmatun yajiduha yajiduha fi qalbihi haqiqatan malam yace duhu da mutum zai dinga ji a zuciyarsa kuma duhu na haƙiƙa duhu duhu na haƙiƙa duhu a mutum ne zai zauna duk da suke ganin gani da sauransu mamansu za ta zauna har ta yi kuka a gaban ta ce mishi da abin da kake ba da su ta yi kuka ta rubda hawaye amma in yake sai zai sake ba a lokacin da uwar ta ce magana da shi ita a tsammanin ta tana magana ne da ɗanta amma zuciyar ɗan aure duhun da zuciyar haka ne tana magana da kawai da shi yana jin ta zuciya kuma ita ce mai kiyaye da koki to zuciyar tana cikin wani duhu ne ita ba ta ji ba ba ta gani ba Allah ya ce fa innaha la amal absar walakin amal qulubul lati fi sudur ba ido ne ke makancewa Allah ya ce mutum ya tozarta ba amma zuciya ce take makancewa mutum ya dai don kana gani ido biyu amma zuciya in ta haka ce ganin idan ba zai amfana da to zuciya tana cikin duhu ne. malam ya ji duha fi kalbi duhu da zai dinga ji a zuciyarsa hakikatan ya ji su biya hakika yana bai jin duhun a zuciyarsa kamar ya ji su da zulmatin da yin izal da amma kamar yadda yake ji yake ganin duhu na duhun dare in yayi duhu ba yana ganin duhu ba ba zan iya fita daga ɗakin ba sai ya kunna tosilas ba zan iya yin wani abu ɗakin ba sai ya kunna wuta to yadda ka ga ɗaki ke da duhu haka shi kansa yake jin duhun zuciya. haka yake jin duhu a zuciya malam ya ce fatasirar zulmatul ma'asiya da kalli sai ya kasance duhun saƙon Allah a zuciyarsa ka zulmatul hissiya da basari kamar duhu na dani ne da yake gani a gidansa yadda zai tashi cikin dare ya ga duhu to haka yake ganin duhu a cikin zuciyarsa fa inna ta'ata nur domin ta'a ma Allah haske wannan fiyatu zulmatun sabon Allah duhu ne wa kullama qawiyatu zulma duk lokacin da wannan duhu ya karu istadat hayratuhu to ruɗewa mutumin sai ƙara ƙaruwa. gwargwadon daga tuhun zuciyarka gwargwadon daga shiga jeji gwargwadon daga tuhun zuciyarka gwargwadon daga inaucewa wani ne da cikin irin waɗannan mutanen banzan wani yaro yana tafiya bayan gari ya je yawon ya je nan ya je nan ya je nan sai yanzu yake gaya wa iyayen yaro ya ce ba ina ganin ɗanku a wajen ku yi kokari ku taka shi wannan musulma mu ma haka muka samu kanmu yace da ba mu samu masu taka mana gefe ba yace yanzu idan na je na dawo sai ji kamar ba ya yi yace sa'an dana ba da su idan da su aboki na ba su da shi cikin abokai ba ƴaƴana suna kunyan abokansu su ganni to wannan matsalar ya rayu to yana cikin wannan duhu duhun da yake cikin yana ganin ka ko baya ganin ka yana ganin ka ba shi ya san a cikin duhu ne shi ya san a cikin duhu ne da zai iya shiga masallaci a gidan shi hatta yaka fil bid'i wa dalalat har zo ya afta cikin bid'a da ababen da suke bakare wal umuri wal umuri mu mulika da al'amura masu halakarwa wa huwa la yasku bi an kana wasu bi yin shafi wannan ka a'ama malamin ce kamar makaho ne kharaja fi zulmatin layli da ya fito a cikin duhun dare makaho da rana ma ya fito yaya balle da dare ne bai sani da malamin ce ne ba mutum a cikin zaɓen Ba malam duhun da yake cikin duhun ya yi duhu duhun ya yi duhu to wannan shigar da yi tuhu ba abin da sabon malamin ce ka a'aza kamar makaho ne kar da fi zulmatin laili yamshi wa hadahu da ya fito a cikin duhun dare yana tafiya shi kadai wa takwi hadhihi zulma wannan duhu za ta yi ta a hatta tafhar fil ayn har ta zo ta bayyana a fayen idan ba ka da bukatar idan ka kalla ka san da mutum ne a kwayan idanta laifin su zai fito a kwayan idan da sabon Allah su ilimi mana yake har ya fito a kan idan fiskar sa ba fiskar mutane kan su idan mana yake summa takwi sannan ta ci gaba da karfafuwa hatta ta aluwal wata har ta haura fuska wa tasiru sawadan fi sai ta zambaki irin a fuskar yara kullu ahli kowa sun iya ganin sakon Allah a dukkan yarahu kullu ahli kowa zai iya ganin sa a dukkan قال Abdullahi الله بن عباس عبد الله بن عباس يقول إن للحسنة ضياء في الوجه للي da'a tana da haske a fuska tana haske haskaka fuskar bayan Allah mutumin da yake da'a ma Allah ya koma zuwa ga Allah to Allah kan bayyana da annuri a fuskarsa wa nuran fil qalbi sannan takan haifar da haske a zuciya wa ta'atan fil sannan takan zama yalwa a cikin arziki ba abu ke da shi da ya cika yi ko anguwa ko kasa ba amma dai abin da ke da shi ne kan biya bukata har da rana wa kuwatan fil badri sannan kan ba shi karfi a jikin sa da'a ma Allah kan sa mutum ya samu karfi a jikin shi yasa duk wanda ya san ya rike da'a kusanci zuwa ga Allah ba yi yin wannan rabar gudewa kan su ba da kalkani kusan shekara ta da wani abu ya Allah har ya mutu yana daukar kalkai ne ya rubuta ma na baka ba ne da kafar da yake da jirgin da ya da ba ga mutum yayi kwala da wannan sai ya kama da ran bidiya ya kama sabon Allah fa sabon Allah yana rijistika cikin mutum akwai wani littafi da muka karanta a nan masallacin mafatu da dabbar Qur'an karatun alqur'ani da karanta addini shi kansa karatun magani yana yana magani cututtuka tilawar Qur'ani ka dauki alqur'ani tana filawar ba yana kashe kwayoyin cututtuka makarantun al alqur'ani ba ta kafa yake ga wani irin wata haɗurran cututtukan ba domin alqur'ani shi ba والمثل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين to da mutum zai zai samu la'uwatan filkarin zai samu karfin aka ta haɓar kan su ta suna da zama tsara cewa kwana uku ba abinci a in yi fitinka haka da kowa ta biyu za a kana bikinan zai yi wata ba a wurin wuta ba don kake ɗauka a a ya samu dace malam yace wa muhabbatan fi qulubil kalbi ga kuma da'a tana haifar da soyayya a zukatan bayi in ka riki da'a ma Allah to Allah sai ya ba kaunar ka a cikin zukatan bayi wa inna lis a thawaban fi wajhi to sabon Allah kuma yana da barki a fuska ma'ana yana haifar da bakin dukka wa zulmatan fil qalbi yana haifar da duhu a cikin zuciya wa wahanan filbanni sannan yana haifar da rauni a gangan yana lalata cikin mutum yana haifar da rauni mutum ya zan ba mai kuzari ne a cikin jikinsa wa nuksan firriski sannan na haifar da tawaya a cikin arzikinsa wa bukdatan fi kulubin karfi yana haifar da kiyayya a zukatan hali. wani daga cikin ta'asiri na sabon Allah ma'asi أن المآسي توهن القلب والبدن sabon Allah na raunana zuciya yana raunana gangan jiki amma wani halin kai malam yace amma raunana zuciya da yake yi fa amrun zahirun wannan al'amari ne yake duk mai saba ma Allah to ta zuciya ce na kasashiyar zuciya bal la tazalu tuhinuhu hatta ta hatta tazila hayatuhu bilkulliya ba za ta kushe ba tana raunana zuciyar har sai ka kusar da ta kashe zuciyar kwata-kwata zuciyar ta mutu. Jama'a mun fahimta? Yana saba ma Allah, zuciyar na rauni, tana saba ma Allah, yana saba ma Allah, zuciyar na rauni, to har sai ya zama zuciyar ta mutu, ta mutu. Hatta تزيل حياته بالكلية وأما وهنها للبدن أما روننسا لجنجنسي فإن المؤمن شي مؤمن قوته في قلبه كارثنسا أزوتي يسري شي مؤمن الله كسانش قوة أبتنزوتي يسري وكلما قوي قلبه duk lokacin da zuciyarsa ta yi ƙarfi ƙauye bazaru to gangan ce sai da ƙarfi haka ne don ka ga mutum nan jiran ba shi bane ba in zuciyarsa tana da ƙarfi duk ƙasar da ta ta gudu faɗa zuciyarsa take yin faɗa ba ne ke yin faɗa zuciyarsa take yi idan mai mutum mai zuciyar abin ne wanda ya ka je kawai mu yadda da ake noma eh da kuma mutum lange lange har shi da ya kai a gona idan ƙato ya kun fitar da ta zuciya ce take noman zuciya ce zuciya ce malam ya ce wa kullama kauye kalbuhu kauye badalu duk lokacin da zuciyar ta yi karfi to gangan jikin sai ta yi karfi wa amma fasi amma fasi fa innahu wa in kana kawiyar badal ko da yana da karfin jiki wa a abhaq shay'in inda al-haja to karfin san shine mafi rauni lokacin da ake bukatar kai duk karfin fadi karfin za su ci amana ta lokacin da ake bukatar kai Allah ba zai taɓa bari karfin ya shi lokacin a lokacin karfin za domin karfin jiki generator zuciya ita ce jagora duk girman mota inji ke kanta in an cire injin girman banza ne to haka zuciyar mutum ita ce jagorar gangan jikinsa so lokacin da zuciyar ta mutu wannan karfin ba zan iya biyan bukata ba malam yace fa huwa afaf shay'in inda hada shine mafi raunin abu lokacin bukata fa tahuru ne, sai karfin sa ta haince shi ahwat ma yakunu ila nafsi wajen mafi bukatuwan bukata zuwa da kanka lokacin da ya fi bukatar ƙarfin ƙarfin sai ka fi aiki a wannan lokacin wata amma kuwar afghanistan tsoro ba malamin ka kalli ƙarfi irin na farisa da ru irin ƙarfin farisa irin ƙarfin ru yadda suka yi tabulkan duniya a ƙarƙashin wannan daulolin sai ba za ka taɓa tsammani waɗannan dauloli da ƙarfin da suke ciki akwai abin da zai yi rinjaye a kansu ba kai fa ka mara kika da wannan karfin ta ci amanar su ta hakince su aka wasu mata ne ɗaya mafi bukatuwan zuwa gare ka a lokacin kuma ta ci amanar su wa qaharahum ahlul iman sai ga masu imani sun yi nasara a kansu bi kowace abdanihim wa qulubihim da ƙarfin jikinsu da ƙarfin zuciya sai suka yi rinjaye a kansu wa daga cikin ta'asiri na saƙon Allah imanin ba'a shi ne haramta wa mutum da'a idan mutum zai sabi Allah to ya yi ɗan kuma da bin Allah e wannan illa ce ta Allah in dai za ka saba da Allah to sannu sannu sannu sannu duk abin da ka san da'a ne ka rabu shi sai ka lissafa watannin da sabon ka da kiyamun ka lissafa watanninka ka banka karatun alkur'ani ka lissafa ka lissafa za ka dukkan aiki illa alkhairi ne to ɗaya daga cikin illar fatan Allah shine haramta maka ɗa'a wa Allah fa law ne kulle lisan bi uquba inda ake zunubi ba shi da wani horo ba shi da wani azaban da zai yi wa yayyinsa illa an yusudda an ta'ati takunu badaluhu badaluhu sai kawai zai canje ta ne daga yin da'a wacce za ta zama madadin sabon Allah maimakon ka saba ma Allah ka yi da'a ma Allah to zunubin zai canje ka daga barin wannan da'a inda a ce sabon Allah bai da wani illa sai wannan illan jama'a mun su magana ko idan ka je ka saba ma Allah to wannan sabon Allah zai raba ka da waɗansu biyayya ma Allah to malamin ke inda ake ba a yi wa mai sakon Allah horo in an jira jira. iya horon kawai shi ne laifin da yayi zai kange shi daga barin yin da'a ma Allah wa tasfahu tariqa ta'atul ukra sannan kuma sai ya dace hanyar wani da'a daban idan mutum ya fada ma Allah Allah ya tabbata shi wannan da'a laifin da kai dama na zaune ne a gurbin wani da'a yanzu abin da ka je kai ya tare wani aiki ne da dama ya kamata ka yi akwai wannan gurbin laifin ya zauna ne a mazaunin wani ɗa'a? to idan ya samu wajen ya zauna wata tsawo dari ka ta ukura sai kuma ya dace hanyar wani ɗa'a da zai fa yankafi wa alaihi bi zambi tarika ɗari salis ko بالذنب طريقة ثالث طريقة ثالثة فليتبع هيا تقول وكان جلين جلين إذا كي لا تدد da ليس أصدقائي لغون كثير يتبع sai kuma ya gayyaci wani laifi. haka yake idan misalin ta yi wannan laifin to dama suna kewaye da kai sai wannan da kai sai ce wa ɗayan su wallahi haka sai ya ce ma wancan ɗin manzo sai ya zo sai ya ce mishi ne ma ka yi idan ka yi shi sai ya ce ba zai kai manzo haka ɗaɗa ma Allah in ka yi kiyamun laifi sai ce wa karatun Qur'ani kai manzo in yi karatun Qur'ani sai ce ma wala haka ma manzo kafin ka ankara ka fita duk lokacin da ɗa'a za ka in ka fara sabon Allah to ya dinga ya gayyato maka ɗan uwanka wata ran sai ka da kai in ka tuna rayuwarka a baya daga yau halin da kake ciki zai ka ji tausayin ka ثم biya sai ya katse hanya ta hudu wa abin magarra sai ya katse wannan sai ya katse wannan sai ya katse wannan fa yanqabilu alayhi bi kambi. ba asiri kafira sai ya yanke ɗaƙoƙi masu yawa kullu su minha kowane ɗaya daga ciki da wannan zunubin ya dace mata khairun da min duniya wa ma alaiha ya fi maka alkhairi kan duniya da abin da ke kan duniya dace maka abin da ya dace maka inda za a baka duniya da abin da ke kan duniya ya fi maka alkhairi to wannan laifin ɗaya ya haifar maka da wannan ba na ka duba idan mutum ya fara shan kama dan anguwan su ma ba shi gan shi to idan aka fara tafiya sai ya fara sai na kusa da shi ne yake da wata cikin shi wata ran sai ya shiga cikin gidan su zai kullo ta to shi da ban Allah to za a zo a waye gari inda za ka ce mishi ya kawo dubu ashirin ka ba shi maganin da in ya sha zai bar shan taba wallahi zai ba kuma da ke bari ba shan taba da ta ana shan ne tsanani na daɗi na shekara uku duk wanda ya haura shekara ɗaya rashin na wahala in zai shafa ne zai ji yanzu ba na gurbewa ke shan yadda ka san kake sayan fara ta mulka sha haka yake shan masifa ce ta zama wani masifa shi kansa ba wani zai ke ba in zai shafa ne zai ke zauna lafiya ba jiyar da kake gani kishin shan ba yana shan zafi ba ne zai iya ma ya siyo ta a ɓoye sha ta gani ai ba gurbewa a ciki to yadda ka san ake shan magani haka yake shan wannan cikin ta zama to ya fara sha da wani shi ka tun abin ka maimakon ka zo kana yi na daɗi na samartaka za ka dawo kana yin sa ne na wahala wannan suna ce akan sabon kanci to haka da'a ba Allah ka ga kiyamun lai ka ga irin sallar wani yadda ka san kake sallar azar wallahi haka yake ya mu dai in lokacin ma yayi dole ta shi saboda ya riga ya zama jinin sa da zuciya in lokacin yayi bai ma ji ci gaba da barci ya zama mishi dabi'a malam yace wa hada ka rajul akala ta malam yace kamar mutum ne yake wani abinci au da masa marzatan tawilatan sai ta sabbaba mishi ciwo mai tsayi sai ta haifar mishi da jinya wani misali kamar mutum ne su guba ko ka sha mangoro sai cikin kai gurba ko ka ci wani abinci sanadiyar abin da ka ce sai ya rikita maka ci mana askunin iddat akala afiyaf minha sanadiyar su wannan abin da ya tabbatar maka da rashin lafiya ya tsorar da kai ya rikita ka sai ya haramta maka cin abubuwa da yawa wanda suka fi shi daɗi Sau to misalin sabon Allah ne kamar misalin da muka bayar mutum ne ya sha rogo ya tsore mutum ne ya ci wani abu sai ya cikin sai ya gurɓata sai ka ana a haɗa ma shayi yin sai a'a to ga lemun ka taɓa ya ce a'a a yanka mai da zai sa, a za ka ja su ne abu ɗaya ne ya rikita cikin yau gashi ya hana shi cin abu goma za ka sabon Allah ya ce guda ɗaya ɗan ne sai ya haramta masa alkhairin da ba su iya ba da yake da tsarin kamar ka ci wani abu ne da zai tabbata maka ciwo sanadiyarsa za ka ga an haɗa maka ababen da suka fi shi daɗi ka gagare su ba na maka sakon kawai to jama'a me za a yi da rai wallahu musta'an malam yace da asirul ma'asiya ala al-ummi sai ta asirin sakon Allah akan rayuwa nau'in su ba a yi masa shi ba ko تأثير المعصية على القوي تأثير ساقم الله أكن رأيوة وترأيوة كي كان تبجانك ساقم الله رأيوة وتقفين إلا الزبيبة وهي هذا أن المعاصي تكسر الأمر ساقم الله لا تكيد رأيوة المسلم waɗansu malamai suka ce ba ta kai tawa ne hakika ta kai tawa Wani suka ce a'a ba ta kai sawa bane hakika amma suna zuke albarkar rayuwa ka ta na alisafi misali a Allah rayuwar da ya ba su in ya ba su misali shekara tamanin tamanin din nan shi kawai Allah na lissafa da ya yi ta amfana da shi saboda ka a musulunci ana so duk ɗan shekara bakwai zuwa takwas ya iya haɗa baki yadda zai iya ɗaukan ƙwa'ani karanta zai iya ɗaukan hadisi ya karanta yanzu zai fara shiga ne fagen ilimi da neman ilimi amma ya kamata shekara bakwai zuwa takwas a ce zai iya haɗa barki ya gane to yanzu wani shekarar da arba'in da iya bakin ma to abun Allah har yanzu yana ajin ɗaya shekara bakwai ko shekarun da shekarun banza abun Allah tun da yadda ya kamata shekara bakwai ne yana ajin yan baki to in shekarar ta fitin ne a littafin Allah kana wannan ajin kana wannan ajin ana shi yana kan me ya kai ne amfani saboda ka wani zai ci shekara hamsin amma a shekarun ya yi asarar arba'in ne har yau shekara goma ya amfana a duniya ya ce wa tanhaqu barakatahu wala budda tana shafe albarkar rayuwa malamin ce wala budda wannan ba ba makawa ba makawa za ta tauye rayuwar za ta shafe albarkar rayuwar kafin Allah fa innal birra ba'a ma Allah kamar ya fi umur kamar yadda yake ƙara rayuwa ko yake ƙara albarkar rayuwa fa tudu yasiru umur don mafafirci yana taƙaita rayuwa waƙadi talafan nasu da sun yi shi fi hada nau'in akan wannan maudu'i maganar ƙarin rayuwa da rage rayuwa hakika ne rayuwar ne take rabuwa daga shekara tamanin a dawon shi arba'in ko ana ana barin tamanin din a cire albarkar su ne ba da sun yi saɓani fa ƙarar fatimatu waɗansu daga cikin malamai musulunci suka ce nuqsanu umri asi da wayan rayuwar mai sabon Allah huwa zihabu sana kashi umri shine gushewar albarkar rayuwa wa ma'iha alayhi da shafe albarkar rayuwar a kansa wa hadha hasu malamin yake wannan gaskiya ne wa huwa ba'd ta'thir al wannan wani tashi ne na ta'asirin sabon Allah akan mai sabon Allah ya tauye mishi rayuwarsa ya shafi albarkar rayuwar wa kala sa'ibatun waɗansu kuma malamai suka ce bal san usuhu haqiqatan haqiqatan tauye rayuwar ta ce haƙiƙa ne take rage rayuwar rayuwar kamar san usuhu kamar yadda arziki ke tawaya ya ragu wa ja'ala Allah subhanahu lil baraka fil rizqi asbaban malamai yace ai Allah ya sanya albarka a cikin arziki ma'ana fa ja'ala subahana subhanahu lil barakati fil rizqi asbaban Allah ya sanya sabubba wajen wajen samun albarkar dukiya ma'ana dukiya akwai hanyar da za a yi albarka ba kasiratan tasiruhu wa taziduhu sabubba da yawa wanda suke yawaita dukiyar suke kara dukiyar to akwai hanyar da Allah ya sanya sabubba wanda in an bi dukiya tana haɓaka tana karuwa wani baraka fil umri asbaban to haka nan rayuwa ba akwai sabubban da Allah ya sanya mata tafsiruhu wa taziduhu wanda suke kara rayuwar tana yawaita shi kazu suka ce wala yamtani ziyaratul umri bi asbabi karuwar rayuwa ba zai hannu a ce ba zai duba da sabubba kamar yankun bil asbab kamar yadda yake tawaya da sabubba fal'arza al'arziki wal'ada da ajali والسعادة ربوتها والشقاوة درش الربو والصحة دلافية والمرض درش اللافية والجنى ودافع والفقر رش التلوثي وإن كانت بسبب الرحم جد سوى جد سنة فاروان لنه كنت الله عز وجل وهو يقضي ما يشاء أما الله na hukunta abin da yake so bi asbabi saboda waɗansu sabubba da waɗansu sabubba da alaha mujibatan li musabbibatiha muqtabiyatun laha bisa ababan da Allah ya sa su haifar da sabubban da tawayar za su haɗu. Yanzu ai lafiya da Allah ne. To amma akwai abin da yau in ka ci a haka gida gaba. ke kenan lafiyar samun ta rashin ta. Allah ya a kan waɗansu sabubba a kiyaye kaza in an yi kaza za a samu rashin lafiya dukiya Allah sai ya dora waɗansu sabubba na ƙaruwansa ko kuma ta tawayarsa da makamantarsu suka ce to rayuwa haka ita ma Allah ya dora ta akan sabubba sai yadda za a iya samun ƙaruwarta ko rabuwarta gwargwadon sabubba da aka yi wa kana fa'imatul ukra waɗansu kuma daban daga cikin malamai suka ce ta asirin ma'asi tasirin sabon Allah fi mahaifin kwamri ya shafi shafe albarkar rayuwa ne ma'ana ba karuwa suke rayuwar ko ta raguwa amma dai aka cire albarkar rayuwar ne innama ko iyaka shafe albarkar rayuwa suke bi anna hakikata la hayati hiya hayatul qalbi suka ce ai haqiqar rayuwa shine rayuwar zuciya wa lihada ja'ala Allah subhanahu al-kafir mayyitan ghayra hayyin saboda Allah yake ambatan kafiri matacce ba wani saboda ne saboda zuciyar matacciya ce saboda ka Allah bai lissafin gangan jiki a matsayin rayu sai yake matattu ne ba rayayyu ba ne to nan ba abin da malam yake so ya gaya maka waɗannan malaman suka ce to ai shi ma mai sabon Allah in dai zuciyar ta mutu wannan rayuwa da yake sai san tara mai dawo kawai kamar dawa mai tsayawa yanzu idan mutum ya mutu yana da shekara arba'in in aka zo lissafin shekarun da kuna tsayawa ne a lokacin da ya mutu idan yaro shekara da biyu ya mutu za ka ce ni kan wani shekara da nan da kake shekara da biyu ne ko da kuma yau ta wajen da sun yi aure za a cika mata lissafin shekarun har da na mutuwa ne to haka ake lissafin shekarun mai fasa ma'a shekarun ne sai da wiwi shekarun banza shekaru ne da suka cuce shi wanda ba su amfani shi shekarun ɗan giya, shekarun banza ne. shekaru ne da suka cutar da shi ba su amfani shi shekarun ɓarawo shekarun banzani shekaru ne da suka cutar da shi ba su amfani shi kama ɗana ta'ala an wasu gairu a haya Allah ya ta'ai matattu ne ba rayayyu ba ne fana hayatu fil hakika hayatul nabi malam yace ma jama'a rayuwar gaskiya hakikan rayuwa ita ce rayuwar zuciya wa umrul insani rayuwar kuma ɗan adam muddatu hayatihi Shi ne lokacin da ya rayu a ciki yanzu ba ana rayuwar duniya ba to naka iya shekarun da aka fi ba? sai rayuwar duniya in shekara miliyan dubu Allah ya kwashe da duniya sai aka ɗiba masa hamsin a ciki to kai duniyar ka hamsin ɗin nan malamin ce wa umrul insani rayuwar ɗan adam muddan hayati shine iya muddan da yi rayuwa a ciki فليس عمره إلا أوقات حياته بالغيب كما أرايوتا با أبين da ake kirga shi a matsayin rayuwa sai lokacin da ya yi shi wa sai lokacin da ya yi da'a ma Allah domin ai manufar halittar ka don bauta ma Allah yanzu yi ka su kudin da gudu don bauta to kai iya dama an yi ka ne don kai bauta to yanzu a don kai kare cikin a makaranta sai a ce shi ke nan kai wata zama kwararren kwarfe su rubutun kan aikin banza ne ka ce shekarun ka ne a banza za ka rayuwa a mutum kana ajiye kayan cikin sau uku ajiye kayan cikin sau uku to wannan shekarun sai ya kai maka kirji wani malami a makarantar ba shekarun banza ba malamin ne ka ke yi jan ba za ka yi ne kuma kai shekarun banza to haka wanda ya zo duniya ma Allah akbar wani to yanzu Allah kawai shekarar da ashirin yana yi shekarar da ashirin yana yi kuma kakar wani wani wani abu zirge ga ƙur'ani baka iya ba ga hadisi ka iya ba ba ka iya tambayar kabari ba ga shi nan eh? to ba na zuwa rayuwa wata riba aka ce fasilka ta hafi mai. to iya abin da ya mana a ma'allar nan shi ne shekarun rayuwarsa misali inda za a yi lissafin abin da ya yi na bauta ma'anar. na neman kusancin Allah shekara biyar ne to ni gina ya shi shekara biyar ha to sai ne ka je ka misalin da muke a baya ka yi kare gidan a makaranta sai ka je ka kana tuwatar ainihin kudanci ma shekara shaɗi a kai eh ka ta kai ainihin kudanci ma shekara shaɗi a kai to shi ne kumfurancin shekara shida ake in ka yi shida ka yi shida in ma ba ka yi shida ba shida ne in ma ashirin ka yi da duk shida ne a ka'ida kuma shida ne shi ke sauran gyara ke gyara banza da rayuwa wallahi ba duk wanda kake ya ce rasul sabon Allah duk abin duk wannan da gani da kake yi wallahi ya rafa ka ya rafa tasirru wa taqwa a'a da biyayya ma Allah a'a da tsoron Allah biyayya ma Allah da tsoron Allah da yi wa Allah da'a wa ta'a tazidu fi hadhihi al-awqat to tana kare wannan lokacin allati hiya haqiqatu umri wadda shine haqiqan rayuwarsa to waɗansu kuma rayuwar za ka samu shekara sittin ne a duniya amma in asalin kidayen shekaru ne in ɗari biyu aka baka bara kai abin da ya shekara ka duba ibnu hajar al-asqalani wanda ya rubuta bulugul marani an yi yadda shekarun ibnu hajar in ɗari aka baka bara kai shekara hamsin da shi a duniya ne ibnu hajar shi ya ma fa shi bukari sharha fatul bari in aka ɗauko rubutun kan aka aiki a gaban ka aka ce an ɗauke maka ci an ɗauke maka sha an ɗauke maka ce gani karanta rubutun kan wasu shekarun da aka baka ba za su kare da gama karanta ba eh. wato an yi mamakin shekarun kan da abin da ya yi Bukhari sai da ya karanta ta sau ashirin da biyar ya fara wata shara. har yau in an zo ana magana a yi shaka wa mutane malamai sun ce to an gama yaki na raka wajen rayuwar da barkacin malam albani muhammad nasiru dinin albani ya ce kwalle na kumata wata lantarki ya mata sake kwalle na kumata Ya ce tun mahaifar da ta sauko da ibnu hajar duniya har yau wata mata ba ta sake sauko da wani ɗakirin ba ya ce mahaifar da ta kunso ibnu hajar ta ajiye shi ba a sake aka jijjiji aka sake samun wata mata kuma ta sauko da ɗakirin ba Albarkacin ce kwallon wata ta sauko mana da irin ba. albanni da yake da wannan mutum ba wani ba ta su ta rayuwa ta yi albarka Ali Hassan Ali Abdul Al-Asadi wannan ɗaya daga cikin wanda suka rubuta da suka tsoro da kadir bayan mutuwan albarin su shekara na arba'in ina karatu a gaban Allah shekara arba'in ina daukan ta Nake kuma har yanzu ba mu hango kiyaye ba. Akwai wanda suka san amfani lokaci wanda suka da ina da yanzu sun tafi inda kocin ya yi ma ina da yanzu ya tafi inda ma kocin ya yi gari hali ya gama ai ya tafi ka ta lokacin da boron eh ka taɓa ta lokacin da banza ka yi abin da zai je ke da ke a ka yi abin da za ka je ka yi kwanciya annabi ya ce kwanciya gwaye haka ake gaya mutum a tabari in aka kawo hikimomi da sauransu ya yi bura su a cikin kwanta irin kwanciya tsangwaye Malam ya ce, wala umra da ku cewa ba ta zidu fi hajji a wata kalafiya fi kasu umri da a da jiriya ba Allah yana tsara rayuwarsa wata shi ne hakikan rayuwar ɗin wata umar da hudu cewa kuma bayan da wata rayuwa ba ta wata rayuwa ta ma lokacin da cikin sa'a ma Allah to kuma rayuwa ta zama ta tsallai samun yashi ko bin jimla ba da yake a kaɗai ce sanƙafi shi bawa idan a haraba a lillahi in ya fi fi nema yake ba zai yi Allah ba shagala bil ma'asi ya shagaltu da saba ma Allah ba a alaihi ayyamu hayati al haqiqiyya to lokacin rayuwar sa na hakika sai su wa sai lalace Allah ki jib jibba ibahatiha wanda zai samu sakamakon tozartar da wannan lokacin yau mai kol ran da zai ce ya koli ya laita ne kasan tunawa ya ce kai suna ina da ayyukan alkhairi na gabatar a rayuwa malam cikin ba zai gane tsadar lokaci ba har sai randa aka zo za a ce da mutane a yi musu isani malam ya ce fara ya kallo ba zai kushe ba in ma an yi kuna da goma a zalika ta kallubun ila masalihihi a duniyawiya wa ukrawiyya dan adam ba zai kushe ba a cikin wannan hali in ma an yi kuna da goma a zalika tare da wannan tafarki da ya ɗauka ma kansa na sama ma Allah da kallubun ila yi a duniya wata in yana tsinkaya zuwa ga maslahohin rayuwarsa ta duniya wani ukrawiya da na lafiya aula ko baya tsinkaya ma'ana duniyar da ya lalace yana tunanin ne yana tunanin in aka ta da kiyama yana mashi ayyuka wata yana shan wuri yana tunanin ba duk yake yana tunanin lafiya yana tunanin fa akwai azaba in ya mutu akan wannan hanyar wasu yana shaye-shaye yana tunanin fa a duniya to in ya tsaya ko yayi karatu ba shi ma zai walakanta a rayuwa zai dawo kannansa suna taimakonsa malam yake ta yiwu duk da wannan shashancinsa yana tsinkaya zuwa ga maslahar duniyarsa da lafiyarsa aura ko ba ya tsinkaya wani duniyar kawai yake buga duk wannan wani za a yi kitabi za a yi kitabi wallahi bai mazuna a wai a duniya zai zama kaskance sai zai zama za. ba ya ba, mara yake to ɗaya biyu ne ko ne yana tunawa ko ba ya tunawa ina da shi kenan sai ya ce fa in lam yakul ku. in lam yakul ila zalika in ba ya tsinkaya zuwa ga waɗannan maslahohi na duniyarsa da rayuwarsa faqad ba'a alayhi umruhu kullu wa rayuwarsa yayi asaran dukkan wanda ya zo duniya bai iya fatiha ba bai iya halalla sharaba baya sallah baya azumi bai yi karatun boko ba bankan siyasa yake aka je aka kashe shi a bakin titi shi ne ya san yayi yayi yayi yayi a sutura wannan har ya mutu yi da sutura mai kyau suturan da zai sa yi da mai kyau har ya mutu ba shi da kun kwanciya ne har ya mutu ba shi da hukunci a baya sallah baya azumi baya da'a ma Allah baya aiki ba baya sana'a haka ya mutu wani tafi in ba bayi sun kayan can bayi suna can bayi suna nan to shi ya zo ban ya kuma wa a a ya hayatu ba nan rayuwarsa ta tafi a banza wa in kana da mutu kallo in ila zalika to in kuma yana cin kayan hakan yana tunawa akwai kashi yana tunawa ya kamata mu tuba ka san abin da ya kamata mu tuba sai in insha Allah mun mana rubu za mu dawo <laughs> to ga shi ayi ra kan tunowa eh, akwai wani malamin malamin Allah ya kasance idan ba ta zo makaranta ba kace abubuwa da suke yawa kace ta abubuwan su mana ta zuwa wajen a ishe ne abubuwan su mana ta zuwa kasuwa amma makaranta ne a yana ta zuwa yau ai ka je ta je ka kasuwa wajen karatu ne yana ita to na abubuwan ba za ba su gudu in dai abubuwan ba su hana ka kun aiki ba kun karatu ne suka hana ka zo abubuwan ba su hana ka tafi shago ba ka zo ka bude littafi a koya ma karatu ne abubuwan suka hana da Allah ya da kuka san idan kuma yana da tsinkaya zuwa ga waɗannan ababa qalat da tariq to za su mishi na farko ga wancan burin ga buri ya lalace da kullum insha Allah za mu koma makaranta zan rubuta ne عكس الشكل بيد المسلمين ان شاء الله بننزل من اي شكل بدين الله اكبر بدين تقول تنسي وتبعي بدين تنسي وتبعي بسبب القواعد saboda matsalar shi ya zuwa eh kafin yanzu yana da modali yana tunanin ɗaukin da ba su mutu shi to kan kuma bai bar shaye-shaye ba ga zama da ma ya bar tunanin sassin shaye-shayen yake yi tare da yanzu yana da sani a ɗaya to amma yanzu bai bari ba kuma na tunanin ake bai bari ba kuma na tunanin ake wata asarar alaihi asbabul kai saboda ta sabubban alkai sai su kanantu a kansa bai hafi shiga da yi a birane saboda shigantuwarsa da kishiyoyin alkai وذلك نقصان نقصان حقيقي من امره وقد wannan da waya ce ta hakika a rayuwarsa wasu sirrul mas'ala malam yake sirrin wannan karatu da muka yau Allah kowar insan rayuwar ɗan adam muddin hayati ne iya abin da ya rayu a cikin shekaru kamar nan ya taɓa taƙaita babin ne gaba ɗaya waje ɗaya sirrin matsala malam yake sirrin wannan matsala da muka tattaura yau Allah kowar insan rayuwar ɗan adam muddin hayati ne ba muddin da ya rayu a cikin in Najeriya ta shekara miliyan kai ta shekara 60 to shekara 60 na bakai shi ne Najeriya ka. Abin da aka ci kafin a yi wannan ba gaje ka ba. Abin da a ci bayan ka ba gaje ka ba. Wanda aka yi da kai ai shi ne na. ba da yake rayuwar ɗan adam shi ne muddar da ya rayu a ciki. Wala hayata da wuri. Sannan kuma ba shi da rayuwa a cikin wannan mutuwar. illa bi ikbalihi ala rabbi sai ya fuskantar da kansa zuwa Allah abin da ya fuskanci Allah a cikin rayuwar to wannan shine abin da za a kirga shi a rayuwarsa wa talaqqum bi hubbihi wa dhikrihi da abin da ya nimtu da shi na son Allah da ambaton Allah wa kisari marzatihi da abin da ya fifitar na yardan Allah akan yardan wani Allah to wannan kasan shine abin da ya mora a cikin shekara 60 ɗinsa ko 70 ɗinsa Allah ya sa mu amfani rayuwar Allah ya sa mu amfani rayuwar kun gani dukkan waɗannan ta asiri ne na sabon Allah da yadda sabon Allah kan kai mutum da ya raba shi da dukkan irin waɗannan alkhairi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu yi kyakkyawan kansu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك